الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر الوتر رمضان في جيران لشيكرة بهودة لأيهودة ثلاثين أوكو daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha za mu sake maimaita aya ta talatin da biyar ta suratul nisa kafin ci gaba da fassarar sauran ayoyin da za su biyo bayan ta insha Allah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا مسألوني قداسر لي يتماتا musani game أكي aiki na matsaloli guda tara ya kamata kowane musulmi ya san su game da hakoki na makwabtaka don kuwa Allah maɗaukaki zai tambayi kowannen mu a ranar tashin kiyama matsala ta farko ita ce hukukul jiran wajiba haƙoƙi na makwabtaka tsakanin musulmi da waɗanda ke kusa da shi waɗannan haƙoƙin wajibi ne haka al'imamu kurtubi ya yi bayani malamin da ya rasu shekaru 866 da suka wuce tafsirin da ake kira al-jami'u li ahkam al-qur'an yana mujallal na biyar shafi na 160 ajma'a al-ulama ala anna hadhihi al-aya min al-muhkam al-muttafaq alayh malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wannan aya duk wani abin da ya zo a cikinta babu shakka ana hukunci da shi mustafafi alai haka ibnu qayyim jawziya mai rasuwa shekaru 682 da suka wuce rahimahullahu ta'ala shekarunsa 682 da mutuwa yana da littafi mai suna ahkamu ahli dhimma wannan littafin yana karantar da musulmi yadda yake zama da wanda ba musulmi ba a wani annabi muhammad yaya za ka zauna da wanda addininsa ya bambanta da naka yana da kyau ka nemi littafin ahkamu ahli zimma zikiru nikahi ahli zimma wa munakahatihim Mujallar na biyu shafi na 792 ibn al-qayyim al-jawziya wanda ya rubuta littafi saboda bayani yanda shari'a ta karantar za a zauna musulmi da kafiri a littafin nasa ce wa qad ja'ala Allahu lil qarabati haqqan wa in kanat kafiratan فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا hakkin zamantakewa wajibi ne tsakanin musulmi da kowane ɗan adam kuma ko da wannan mutumin kafiri saboda wannan aya ta alkur'ani wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi zil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum wa kullu man zukira fi hadhihi al-aya duk wanda aka kawo sunansa a cikin wannan aya fa haqquhu wajibun wa in kana kafira hakkin wannan mutumin wajibi ne kuma ko da mutumin nan ba musulmi bane don haka matsala ta farko wacce ya kamata mu sani dangane da hukuncin zamantakewa tsakanin musulmi da wani makwabtaka babu shakka hakkoki da suke tsakanin musulmi da sauran jama'a kiyaye waɗannan hakokin wajibi wajibi ne musan haka na biyu aljiraru anwaru matsala ta biyu da ya kamata musulmi ya sani makwabta iri-iri wato makwabta suna da matakai daban-daban wani matakin ya tsara wani mataki ita wannan aya ta nuna mana haka domin Allah madaukake ya ce wal jari zil qurba wal jari junubi wa sahibi bil janbi sannan ya ce mana wabin sabili wa ma malakat aymanukum wannan kalma tana nuna cewa ita makwabtaka tana da matakai daban-daban wani matakin ya tsara wani wal jari zil qurba wal jari junubi wa sahibi bil janbi makwabci na kusa da kai da makwabci na nesa da aboki wanda yake jikinka yake gefenka a ko da yaushe kamar matarka aljaru bil qurba shine makwabci na kusa da kai wajaril junubi da makwabci na nesa wannan aya ta nuna mana cewa makwabtaka tana da matakai daban-daban amma hadisin jabir bin abdullahi wanda yake cewa aljiran salasa makwabta iri uku ne wannan hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin silsilatu da'ifa wal mawdu'a mujallal na bakwai shafi na 488 amma duk da haka ibn hajar al-asqalani mai rasuwa shekaru 581 da suka wuce a sharhin sahihul bukhari mai suna fathul bari mujallal na goma shafi na 441 da umdatul qari shi ma sharhin sahihul bukhari na alhafizul aini mujallar na 32 shafi na 197 alhafizul aini ya kawo maganar ibnu hajar a nan ibnu hajar yana cewa wal qari makwabci na kusa da kai wanda Allah ke magana a kai man karaba shi ne wanda tsakaninka da shi akwai dangantaka wa jarul junubi makwabci na nesa bi khilafihi shine wanda tsakaninka da shi kuma babu dangantaka fa hadha qawlul wannan ita ce fassarar akasari malamai malaman tafsir ibn hajar al-asqalani yace wa ismu jari yashmalu al-muslim wal kafir idan aka ce makwabci ya haɗe musulmi da kuma kafiri ibn hajar al-asqalani mai sharhin sahihul bukhari babban malamin hadisi yana fassara kalmar makwabci yace kalma ta makwabci yashmalu muslima wal kafir ya haɗe musulmi da kafiri wal da wal fasika mai bauta da fasiki wa sadiqa abokinka ne wal aduwa ko abokin gabanka makiyinka Walgariba da bako wal baladiyya da ɗan gari wan nafi'a mai amfanar da kai wa darra da mai cutar da kai al qariba na kusa da kai wal ajnabiyya da na nesa da kai wal aqraba daran wal ab'ad waɗannan duk suna ƙarƙashin ma'anar makwabci yanda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi ya karanta inji ibn Hajar al-Asqalani yace wal "Babu ha'a a'la min ba'd makwabtaka tana da matakai wani matakin yana sama da wani fa'a'alaha man ijtama'a fihi sifatu uwar kulluha shi yasa Allah ya fara da wal jari dhil qurba makwabci kuma mai kusanci da kai makwabci mai kusanci da kai ta wace hanya makwabcinka ne kuma yana kusanci da kai in ta addini ko ta jini ko ta alakar kasuwanci kaga dai yana dai da kusanta gare ka to wanda duk ya fi kusa da kai hakkinsa ya fi yawa akan wanda ke nesa da kai da ibnu hajar ya ce don haka makwabtaka yana da matakai wani matakin ya tsara wani fa yi uta kullin haqqahu bi hali, don haka sai a ba mu kowane hakkin gwargwadon halinsa yanda ibnu hajar al-asqalani ya fassara kalma ta makwabtaka yana cewa makwabtaka ta haɗe musulmi da kafiri haka al-imam ya fada a littafin na tafsiri al-jami'u li ahkam al na biyar shafi na 160 ka zuwa fassarar wannan aya ta suratul nisa al-imam al-qurtubi yace qala malamai suna cewa al-ahadithu fi jari hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi akan a daraja makwabci a karrama makwabci al-imamu qurtubi yace ja'a mutlaka waɗannan hadisan gaba ɗaya a sake suka zo me ake nufi da cewa sun zo a sake gairan ƙayyada? ba a taƙaita makwabtakan tsakaninka da musulmi kaɗai ba duk wani hadisin da ya zo daga annabi muhammad in dai yana maganar a daraja makwabtaka al kurtubi al-qurtubi yace wannan hadisi bai tsaya kan makwabci musulmi kadai ba hatta al-kafira wato hatta kafiri wannan wajibcin yana hawa kanka matukar wannan kafirin yana makwabci da kai kuma babu shakka kamar yadda al kurtubi ya faɗa a fasaran wannan aya da yadda ibn hajar al-asqalani ya fassara ya fassara a littafinsa fathul bari da kuma yadda ya zo cikin umdatu ƙari cewa kalmar makwabtaka ba ta tsaya kan musulmi kaɗai ba domin duk wani hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya magana a daraja zama da makwabci wannan hadisi bai taƙaita zamanka da musulmi kaɗai ba to haka nan sahabban manzon Allah suka fahimta sahabbai sun fahimci cewa makwabci ba musulmi ne kadai ba hatta kafiri wannan ita ce fahimtar sahabban annabi muhammad ah, fahimar sahaba shiddata hukukin jira akwai hadisin mujahid bin jabrin tabi'i ne yana ba da labari wannan hadisi malamai suna yawaita mana wa'azi da shi kunna na a ce abdullahi bin umar mukan ziyarci abdullahi bin amrin wa annabi muhammad abdullahi bin amrin bin al'afi mujahid ya ce sukan ziyarce shi wannan sahabin wa mu ya tsoko shatan wata rana da muka je gidansu sai muka tarar da yana da wani yaro bawa yana fede masa akuya ya yanka akuya wannan bawan yana fede ta faƙara sai wannan sahabin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya gulam ya kai yaro idan faranta in ka gama fiɗan fabda bi jari na yahudi ka fara ba wa makwabcin mu dinnan ba yahudi wato ka fara ɗauko wani sashin nama kafin ma ka shigar gida kafin a kai mana mu mu dafa ka ɗebi wani kaso ka ba wa makwabcin mu dinnan ba yahudi mujahid yace sun makala marratul ukhra sai ya sake zuwa kuma ya gaya wa wannan bawan nashi irin wannan kalma sun makala ha marratul ukhra ya sake dawowa ya gaya mar in ka gama fedewa ka fara ba mu bayahudan nan fa hatta kala ha salatan sai da ya faɗa masa sau uku kafin ya gama fede wannan dabba fa kala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa kam tazkuru yahudi sau nawa kake ambatan wannan bayahudi wannan bayahudi kamar shi kadai ne mutum a unguwan nan a fara bashi rama قال سي عبد الله بن عمرو يجي إني سمعت رسول الله ناجم ظن الله يوصي بالجاري ينا وصية جمد حكي نمقبتي حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه yadda manzon Allah ya tsananta mana wasiya mu kiyaye haƙƙi na makwabci wallahi musu habai sai da muka ji tsoron kafin manzon Allah ya bar duniya zai sa makwabci a cikin masu gadon mutum wannan labarin yana cikin littafin al-Imam al-Bukhari da ake cewa al-Adab al-Mufrad haka nan al Iman na al-Imam al-Baihaqi da Sharh Mushkil al-Athar littafin al-Imam al tabawi kuma labarin nan yana da kyau babu shakka ka duba sahihu targhib wa tarhib eh, hadisi na 2574 don haka mas'ala ta biyu da ya kamata mu sani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa makwabtaka muhimmanci ya nuna mana cewa matakai ne na'am babu shakka ba a daidaita makwabcinka musulmi da makwabcinka wanda yake kafiri ne shi yasa Allah madaukaki ya faɗa a cikin wannan aya wal jari bil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi makwabci ma'abucin kusanci gare ka makwabci na nesa matsala ta uku da ya kamata mu sani game da makwabtaka saboda tsananin muhimmancin hakki na makwabci ya sa malaman suna suke kira wannan aya na suratun nisa da suna ayatu wasiyyatin lahi aya wacce Allah madaukaki yayi wasiya ga dan adam sunan wannan aya ta suratun nisa ke ayatu wasiya kuma abin mamaki wannan ayar ba wai a qur'ani kawai Allah ya saukar da ita ba wannan aya tana cikin attaura kuma tana cikin linji saboda girman hakki na makwabci kaga kenan ba a fara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hakki na makwabtaka abu ne wanda allah ya bashi muhimmanci tun farkon duniya wannan dalili ya sa al-imam bukhari a littafin sa sahihul bukhari kitabu tafsirin qur'an yayi babi sunan babin babu Musa bil jari babin wasiya game da kulawa da hakkin makwabta sai al-imam bukhari kawo hadisin ayan nan wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an min zalika tashdidu wasiyyati jibril lin sallallahu alaihi kamar yadda manzon Allah ya tsananta wasiya ga sahabban shi yadda abdullah bin amr ya faɗa saboda an masa tambaya don bai kace a fara ba mu ba yahudan nan makwabcinka nama rago da kayanka ko akuya kafin a shiga da ita gida ya ce saboda tsanantawan da manzon Allah ya mana ta wajen wasiya game da haƙƙi na makwabta abin da ke gwada maka sahabbai sun fahimci makwabcin bai tsaya ga musulmi ba shi yasa Abdullahi bin Amr ya ce a fara ba mu makwabcinsa kafiri da a ce wasiyar manzon Allah ta tsaya kan makwabci musulmi babu shakka abdullahi bin amrin da zai gaya musu haka ba inni ta rasulullahi yusi bil jahl hatta khashina annahu sayuwarrisu abin da ya sa manzon Allah ya tsananta wasiya ga sahabbai game da hakki na makwabci saboda shi kansa mala'ika jibrilu ya tsananta mar wasiya hadisin yana cikin sahihul bukhari kitabut tafsir alquran sahih muslim kitabul birri was silati wal adab babu wasiyyati bil jari wal ihsani ilai ma zala yusini jibrilu bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu hadisin aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah ya gaya musu mala'ika jibril ya taho ya same shi bai gushe ba yana mar wasiya game da hakki na makwabci mala'ika jibril <clears throat> har sai da manzon Allah ya zaton cewa sai warrisuhu mala'ika jibril zai kirga shi a cikin waɗanda Allah ya shar'anta a basu nan ku duba sharhin wannan hadisi hadisi ne mutafakun alai sharhin badruddin al-aini rahimahullahu ta'ala a littafin sa umdatul qari mujallad na 23 shafin 197 qawlu sayuwarrisuhu manzo Allah ya ce mala'ika jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya game da hakki na makwabci sai da nayi zato mala'ika ba zai tafi ba sai ya sa shi a cikin waɗanda za su yi gado ya amuru ni bi hifzi haƙƙi me ake nufi da yana zai sa shi cikin masu gado ya ce abin nufi a nan mala'ika jibrilu yana umurta annabi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi haƙƙihi ya tsare haƙƙin makwabci min al-ihsani ilayhi ya kyautata wa makwabcinsa wa daf'il adha anhu ya kare duk wata cuta kar ta iso ga makwabcinsa hatta kuntu har sai da na nace la nahu. Lallai mala'ika jibril zai sa wannan cikin masu gado bisa umarnin Allah wato ya'muru anillah bi tawrisil jari min jarihi bi fardi sahmin mala'ika jibril zai min umarni daga wajen Allah cewa makwabci yana cikin waɗanda za a ba su kaso guda daga gadon mamaci ya wata kuma al'akari alhafizul aini ya ce wa haza kharaja makharajan mubalaga fi shiddati hibbi haƙƙin jari idan aka ce mala'ika jibril ya taho ga annabi muhammad ya gaya mar magana a matsayin ka na musulmi ka ɗauki wannan magana ba karama ba magana tana da girma sannan maganar da ya yi wa annabi muhammad ba su dai ba ya dinga maimaita mar magana ya dinga maimaita wa manzon Allah magana kafin ya tafi me yake nuna maka hakkin makwabci yana da tsananin girma a wajen Allah me dalili saboda wallahi babu abin da ke sa musulunci ya yi tashin gwauran zaɓi kamar kyawun halin musulunci shi yasa kaga Allah madaukaki yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aita an-nasa yadkhuluna bai ce yudkhaluna ba ka lura da kyau mutane ke kawo kansu su shiga addinin Allah me yace afwajan afwajan wannan lokaci to sai dai kai ma Allah godiya saboda nasara ce daga Allah madaukaki babu abin da ke sa musulunci ya yi tashin gwauran zabi kamar kyawun halin musulmi don haka mala'ika jibrilu ya tsananta wasiyan nan ga annabi muhammad kuma wannan wasiya ba ta tsaya ga annabi guda ba annabawa gaba ɗaya saukar don haka wasiya ce wacce Allah ya saukar da ita fi jami'in kutubi samawiyya duk littafin da aka saukar daga sama Allah ya yi wasiya game da haƙƙin makwabci domin tsananta wannan al'amari ya sa mala'ika jibrilu ya dinga maimaita wasiyyar nan ga annabi muhammad ya dinga maimaita wasiyyar nan ga annabi kuma da za ka koma ga tarihi west africa gaba ɗayansa ba yaƙi ya kawo musulunci ba kyawun halin musulmi ya sa jama'an afirka ta yamma suka dinga karɓar addinin musulmi. yan kasuwa da suke zuwa fatauci suna gwada kyawun hali kyawun mu'amala wannan yasa aka karbi addinin su ka duba littafin professor shehu galadanci da ake cewa harakatul lugatul arabiyya wa adabiha fi najeriya tarihin zuwan musulunci tarihin zuwan musulunci afirka ta yamma tun zamanin farko kafin zuwan shehu usman allah ya ya masa rahama domin musulunci ya shekara a west africa sama da ɗari biyar kafin ma a haifi shehu usman amma abin da ya kawo musuluncin nan ba jihadi ba ne kyawun mu'amala akwai wani littafi da ake ce masa ma za khasira al'alam bin hitatin muslimina shin wace asara duniya ta yi da musulmai suka yi asara wato suka ci baya ta wajen karantarwar manzon Allah domin duniya tana asara musulmi shine gishirin duniya shi ke gyara zaman duniya idan aka waye gari da musulmi da kafiri baka bambanta waye mai kyan hali to duniya ta baki wallahi musamman aka rubuta littafi ma za khasiran alam bin hitabin musulmi na wani fitaccen malami da ke indiya ya rasu Allah madaukake masa rahama ya yi bayanin sassan duniya waɗanda suka karbi addinin musulunci ba da karfin yaƙi ba saboda kyawun karantarwar annabi Muhammad babu yanda za a yi ka gane karantarwar musulunci yana nan a ƙasa wallahi sai ka gwada da makwabcinka domin duk wanda zai taho yana gaya maka musulmi mutumin kirki da wa za ka fara dubawa na kusa da kai in ana baka labari ko kana karantawa a jarida ko a littafi musulmai suna riko da addinin kwarai sai ka dawo gida kana to ina makwabcin mu yaya yake dai kaga daga nan shi yasa hakki na makwabtaka yake da girma matsala ta hudu da ya kamata mu sani saboda girmanta domin tana daidai da jihadi fi sabilillah Allah madaukaki ya alakanta ta da imani wannan abu shine na hudu wanda wajibi ne musulmi ya sani kyawun makwabtaka Allah madaukaki ya tabbatar mana yana da muhimmanci wanda manzon Allah ya nuna mana cewa eh, bi ma'ana allaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hukukan jiran bil iman akwai hadisin kuwailid bin amri kuwailid bin amri mun faɗi hadisinsa kafin ya gaya wa almajiransa sai da ya ce musu sami as zunaya kun ga kunnuwa na din nan wallahi sun ji sahabi ne na annabi kafin ya gaya wa almajiransa ya ce musu kun ga kunnuwa na biyu din nan wallahi sun ji maganar manzon Allah wa absarat ya kun ga idanu na biyu din nan sun ga manzon Allah hina takallama nabiyu lokacin da manzon Allah ya gaya mana magana musa abai? yace mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar duk wanda ke imani da Allah da ranar karshe ya daraja makwabcinsa kaga kafin ya gawa almajiran da sai dai faɗa musu kar ku ɗauka ma a halin kuskure ko imuwa nake gaya muku wannan magana kunnuwa na sun ji idanu na sun ga manzo lokacin da ya faɗi wannan magana alqabi iya shine wanda ya rubuta littafin ashifa بتعريف حقوق المصطفى شكرا تدري تقص ثمانين ترى دمتوا يا قصة تشيكا شكرا تدري تقص تسئن wato dai ya kusa cika shekara ɗari tara da mutuwa littafin a shafa wanda ya rubuta da ana ce mar alƙawai iya ya mutu a morocco Allah mu kake masa rahama in ka duba sharh sahih muslim na al-imam an-nawawi juz'i na biyu shafi na goma sha takwas wannan malamin da ya kusa shekara ɗari tara da mutuwa ya ce ma'anan hadisin nan manzon Allah ya ce wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe ya daraja makwabcinsa ma'anar hadisin nan anna manil zama shara'i al-islam in dai kayi riko da shari'ar musulunci rikon gaskiya lazima hu ikramu jarihi wa baitihi dole za a samu kana daraja makwabci kana daraja bako wa birrihima kana musu kirki kana kare su daga sharri wa kullu zalika ta'arifun bi haqqil jar wannan yana nuna maka haƙƙi na makwabci in ji wannan malamin yace wa hafsun ala hifzihi ana faɗaitar da kai ka tsare haƙƙin makwabcinka wa qad awsallahu ta'ala bil ihsani ilayhi fi kitabihi al-aziz bare ma Allah da kansa yayi wasiya a kyautata wa makwabci a cikin littafin alqur'ani in ji wannan malamin yana faɗa kaga kenan idan dai ka yi riko da shari'ar musulunci lazimahu ikramu jarihi wa bai'i matsala ta biyar wanda ya kamata mu sani ha sallallahu alaihi wasallam min amara fi sidqil iman manzon Allah ya kirga kyawun makwabtaka ya kirga shi a cikin alamomi da suke nuna imaninka na gaskiya ne kamar alama ce Allah madaukake ya bamu mai imanin gaskiya za a gane imanin ta yadda yake zama da makwabtansa wannan shine matsala ta biyar da ya kamata duk musulmi ya sani domin alama ce da take gwada maka makomarka a kiyama tun daga duniya za ka gane manzon Allah ya mana ishara al-ikram wal ihsan wa tarki aziyatil jar ka kyautata wa makwabci ka karrama shi baka cutar da shi ba akwai hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahsin ila jarika ko wata riwaya yake ahsin jiwara man jawaraka takun mu'mina in kana so ka zama mai imani sai ka kyautata makwabtakar makwabcinka in ji manzon Allah hadisi ne ingantacce yana cikin uh, musnadul imam Ahmad wa sunan Tirmidhi uh, da kuma littafin al-Imam Tabrani uh, fil wa Shu'ab al-Iman lil Imam al-Baihaqi wa albani fi sahihul jami'i sagir hadisi na 100 a cikin sahihul jami'i ya tabbatar da cewa uh, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da cewa wannan hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah ya ce masahabbai ahsin ila jarika takun a riwayar Abu Hurairah ka kyautata ka kyautata wa makwabcinka to sai ka zama mai imani me yake nuna maka ka kyautata wa makwabcinka sai ka zama mai imani wato in baka kyautata ba kenan baka kai daraja ta imani ba <clears throat> an ta wato alama ce ta nuna gaskiyar imanin inna hamin amara ta tilke imanin abdi kuma akwai riwayar abu hurairah har yanzu wanda yake cikin hadisin al-imam muslim hadisi na 183 yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe kare cutar da makwabcinsa kuma manzon Allah ya ba mu misali da yanayin cutarwar <clears throat> hadisin al-Biktar bin al-Aswad ta cewa mutum a ce yayi zina da mata goma ya a ce yayi zina da matar makwabcinsa mutum a ce yayi sata da mata goma ya eh, gida goma haka ne li an yasrika min asharati abiyatin a ce mutum zai sata daga gidaje daban-daban har goma aisar alaihi min an yasrika min baiti jari ya fi mura a ce yayi sata daga gidan makwabcinsa wannan hadisi yana cikin al-musnad al-imam ahmad wa al-adab al-mufrad lil-imam al bukhari wa sahahahu al-imam al-munawi fi at taysir bi sharh al-jami' al-saghir fi silsilatihi الدين الألباني في سلسلته الصحيحة ما لم يدفع إن حديث أقوى الإمام المناوي akwai muhammad dinin albani cewa sata ga makwabci girmansa ya fi yawa akan wani sata haka nan zina da matar makwabci ko ba wai matarsa kaɗai ba ko da yarsa ce an ba da misali da matar shi ne kawai wato wanda ke nuna cewa cutar da makwabci ba kamar cutar da sauran mutane ba ne kuma wannan magana da aka faɗa ba tsakanin musulmi da musulmi kaɗai ba ne ya shi nisa al da aiban hatta ma can kafirai kafiri yana makwabtaka da shi da kai ya kai ga mutum ya yi zana da matarsa babu shakka zunubi kenan saboda manzon Allah bai yi kanji ba kamar yadda al-Imam ya faɗa a cikin tafsirinsa duk wani hadisi da kaji an yi tsawatarwa akan kyautata zama da makwabci babu inda manzon Allah ya ware musulmi daga kafiri to abu na ƙarshe shine hadisin Abu Hurairah wanda manzon Allah yace la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'ika duk wanda ma makwabcinsa bai kukuta daga sharrin saboda wannan ba zai shiga aljanna ba duk wanda makwabcinsa bai kukuta daga sharrinsa ba fitinarsa wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba don haka in ka duba sharhul eh, zarqani alal muwaffaq sharh zarqani ala al-muwatta mujallad hudu shafin 384 al-imam malik yana cikin wadanda suka rawaito wannan hadisi al-imam al-qurtubi yace tunda har manzon Allah ya kai ga magana cewa mai cutar da makwabci bai shiga aljanna faman kana ma'a hadha ta'kid shadid duk da irin wannan tsanantawa da manzon Allah yayi ahsin ila jarika takun mu'mina man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu la yadkhulu al-jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu kun ga manzon Allah ya tsananta game da hakki na makwabta al-imam ya ce idan aka sami mutum duk da irin tsanantawa da manzon Allah mu mubirran da jarihi yana cutar da makwabcinsa wato duk da irin wannan tsanantawa da manzon Allah ya ta hadisai sai aka samu musulmi yana cutar da makwabcinsa kashifan li aurati yana ta kokarin bankado al'auran makwabcinsa harisan ala bawa iki bihi yana kokari kwadayinsa ya za a yi ya samu dama ya cutar da wannan makwabcin nashi idan aka samu musulmi mai irin wannan siffa al-imam al-qurtubi yace kana zalika min dalilan wannan kadai ya isa ya nuna maka cewa dalili ne ala fasadi i'tiqadin wa nifaqin wannan musulmin ba shi da aqidan kwarai sannan kuma munafiki in ji al-imam al-qurtubi domin har ma yana cewa fa yakunu kafiran karshen al'amarin sai zama kafiri me yasa yake zai zama kafiri wala shakka annahu la yadkhulul janna in ji al-imam al-qurtubi babu ko shakka mai wannan siffa ba zai shiga aljanna ba me yasa aka ce ba zai shiga aljanna ba wa amma alamtihanihi bima azzama Allah eh, saboda ya wulakanta abin da Allah ya girmama shi Allah ya girmama hakkin makwabci amma shi wannan musulmin sai ya wulakanta wannan hakki min hurmatil jari wa min ta'kidi ahdil jiwar karfafa wanda mazan Allah ya game da alkawari tsakaninka da makwabcinka fa yakun eh, fasikan fitan aziman mutum yana zama fasiki fasikancin mai girman gaske wa murtaki ba kabiratin mai aikata babban zunubi duk wanda ke cutar da makwabcinsa yana aikata babban zunubi Yuhaku alaihi min al-israri alaiha ana jima wannan mutum tsoro in ya ci gaba da cutar da makwabcinsa an yuktima lahu bil kufri wannan mutumin ba zai gama a matsayin musulmi ba sai dai ya gama a matsayin kafiri fa innal ma'asi baridul kufri domin duk wanda ya rike zunubi bai bari ba to kamar ya rikon tsani ne wanda zai kai shi ga zama kafi murtaki murtakibu kabiratin yukhafu alayhi min al-israr alayha an yuhtamalu bil kufr fa yakunu min as-sanat al-awwal fa in salima min zalika wa mata bila tawbati idan musulmi har ya kai ga mutuwa ba tare da ya tuba ba kuma yana mai cutar da makwabcinsa al-imam al-qurtubi yace fa amruhu ila Allah anna al sa yana ga Allah Allah kaɗai ya ta makoman shi amma hakikatar duk mutumin da ya zamanto ya wulakanta makwabci burinsa shine ya saukar da ukuba da fitina ga makwabta wannan mutumin al-imam qurtubi yana cewa la shakka annahu la yadkhulu aljanna. babu shakka wannan ba zai shiga aljanna ba me yasa yake babu shakka ba zai shiga aljanna ba saboda akwai hadisin Abu Hurairah wani mutum ne ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna fulana tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wance ana hiranta a gari saboda yawan sallah yawan azumi da yawan sadaka gaira an hatu zai jiran habi lisan ya sai dai makwabtanta ba sa kukuta daga kaifin harshen ta kaga harshe ne kadai ka? kana manzon Allah ya bada amsa straight forward hiya now. yar wuta ce manzon Allah ya ce yar wuta ce don haka yasa al-Imam Qurtubi ya ce la shakka annahu la al janna babu ko shakka duk mai cutar da makwabta wannan mutum ba zai shiga aljanna ba sai wani ya ce to ya rasulullahi inna fulana yunkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aqwar akwai wata mata kuma ita ba ta yawan azumi ba ta yawan sadaka ba ta yawan sallah Uh, wala to zai jira na habi lisani amma duk da haka ba ta cutar da makwabtanta da harshe wanda Allah ya ce hiya fi janna ir aljanna ce a shikenan wannan babban alama ce da take nuna makomar bawa wanda ya zama burinsa shine ya cutar da makwabcinsa ya kwana ya wuni tunaninsa yana kulla makirci ga wanda ke kusa da shi babu shakka wannan mutumin makomarsa da ba ta da kyau ya kamata mu san da haka matsala ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a haƙul jiran bil ihsan wanda ya fi cancanta mu kyautata masa cikin makwabtan namu tun da suna da yawa ya zo a hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam inna li jaraini ina da makwabta biyu fa ila ayyihima uhdi zuwa ga wanne ne ya fi dacewa a fara bada kyauta na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila aqrabihima min kibaban wanda kofar gidansa ya fi kusa da naki wanda kofar gidansa ta fi kusa da kofar gidanki wannan shine makwabcin da ya kamata a fi kyautata masa hadisin al-imam bukhari domin li'annahu huwa muradu bizati bi qawli Allah ta'ala al-jari dhil qurba makwabci na kusa wanda yana cikin fassarar da malamai suka yi ka duba dalilin falihin litorki riyadu salihin sharhi riyadu salihin na as-siddiqi yana magana akan wannan matsala ta hakkin makwabtaka aljaru zil qurba makwabci na kusa Allah ya fara magana a kansa kafin ya ce wal jari junubi makwabci na nesa waye makwabci na kusa shine makwabcin da ya zama to kofar ɗakinsa ta kofar gidansa ta yi kusa da kofar gidanka haka manzon Allah ya fassara ma Aisha a hadisin al-Imam Bukhari hadisin 2455 وقد قدم في الذكر على wal والجار junubi me yasa aka fara gabatar da makwabci na kusa kafin makwabci na nesa ah, kamar yadda shi yake magana a siddiqi cikin dalilu salihin ihtimaman biki saboda a fi ba da himma ga wanda yake kusa da kai wa'tina'an bi sha'nihi a lura da al'amuransa fa fihi imanu ila taqdimihi inda al ko da kyauta ce za ka yi wa makwabta gaba daya to kada dai ya to na kusa da kai shine ya rasa sai dai na nesa da kai ya zama shi ya rasa na kusa da kai shi ya fara samu wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta karanta da haka kuma ayar alqur'ani take mana ishara gare shi shi da Ibn abi jamra yake cewa al ihda'u ila al aqrab ita kyauta ba wajiba bace gaba ɗayanta kyautata wa makwabcin umuman jumlatan shi ake ce ma wajibi amma kyauta ga makwabci ba wajibi ba ne li'an al-hadiyya fil asli laysat wajiba fala yakunu tartibu fiha wajiban ba dole bane ka fara da makwabcinka kafin na nesa Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha amma hakan ya fi dacewa saboda shine abin da Allah ya faɗa kuma shi bisa ɗabi'ar manzon Allah idan Allah ya faɗi abu a cikin alqur'ani manzo Allah yakan fara da wannan abin shi sa yake cewa nabda'u bima bada Allah bihi muna farawa da abin da Allah ya fara da shi ko da lokacin da manzo Allah ya isa Makka kafin yayi sa'ayi shi sa ya fara da Safa kafin Marwa don me saboda Allah ya fara kiran Safa a cikin Alqur'ani kafin ya kira Marwa so haka na a cikin wannan aya Allah madaukaki ya fara kiran aljaru dil qurba makwabci na kusa sannan ya ce wal jaril junubi da makwabci na nesa don haka lokacin da Aisha ta tambayi annabi ayyuhuma uhdi daga cikin makwabta na biyu din nan waye kamata in fara ba wa kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ila aqrabihi ma minki ba wanda kofar gidansa ta fi kusa da naki saboda cewar Allah aljaru zil qurba amma duk da haka da za ka fara da ka na nesa ba laifi bane fala yakunu tartibu fiha wajiban Abinda da yasa aka ce ka fara da makwabcinka na kusa kamar yadda ibnu abi jamra yake faɗa yadda ya zo a cikin uh, littafin ibnu hajar al-asqalani wato fathul bari sharhin wannan hadisi na aisha Allah ya kara mata yarda akwai bayanin wani tabi'i da ake kiransa al-muhallab bin abi sufra tabi'i ne yana tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi zamani da manzon Allah ba amma yayi zamani da sahabbai wannan shi ake cewa tabi'i al-muhallab bin abi sufra me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka fara gabatar da makwabci na kusa wannan tabi'in yace li annahu yanzuru ila ma yadkhulu dara jarihi saboda shi wannan makwabcin da yake kusa da kai yana ganin abin da ake shiga da shi ana fitowa da shi me ke shiga gidan yana fita yana gani makwabcinka dole zai sani in bai gani ba yanzu zai gani an jima da wuya abin da kake ci ya koya ga makwabcinka yana sanin abin da ke shiga ya fito wa ma ya faru minha fa idza ra'a zalika to idan misali ya ga cewar an shiga da nama eh, sai ga ka kawo saniya ka so ka kayanka an fede kaga an je san cewa saniya naman da yawa fa idza ra'a zalika ahabba an sharika fihi shi ma zai sha'awar ko da dai Allah bai hore mar ba zai sha'awar a ce shi ma yayi tarayya a haka akwai hakkin ido wa aidan fa innahu asra'u ijabatan li jari in ma baka bashi abin da ake cewa hakkin ido ba to ai ka bashi saboda ko da fitina ce ta taso in kai kururuwa shi ake tsammani ya fara fitowa in ji wannan tabi'in shi ne wanda ya kamata a fara kiran sunansa don an san kofar gidan shi ta fi kusa da naka idan ana buƙatar agaji misali gobara ce ta taso ko wata buƙata ta gaggawa fa innahu asra'u ijabatan li jarihi in kai kururuwa waye zai fara jin muryarka makwabcinka na kusa da kai inda ma yanubuhu min hajatin fi awqatil ghafla wal ghirra falidhalika bada'a bihi wannan tabi'in yace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha makwabcin da fi cancantar ki fara gabatar da kyauta gare shi shine wanda kofar gidansa ta kusa da naki in ka duba fatkul bari mujallar da goma shafi ɗari hudu da arba'in da bakwai da umdatul qari sharhin wannan hadisin mujallar na goma sha takwas shafi ɗari biyu da arba'in da tara za ka ga bayanai sosai dangane da hadisin aisha ɗin nan matsala ta bakwai ce alhaddul uswa lil jiran Allah ya mana umarni a cikin alqur'ani mu kyautata wa makwabta kuma yace aljari zil qurba wal jari junubi makwabci na kusa da makwabci na nesa ya kamata mu san haddin karshe tunda umarni ne na Allah madaukaki kuma wajibi kyautata wa makwabcin nan waye makwabci da za a ce na nesa wanda daga kansa kuma shikenan tunda an ce aljar zil qurba wal jar junubi da na kusa da na nesa duka kyautata musu su ai ba duk garin bane misali ta ina ne za a ce daga nan makwabtakanka ta kare da mutane wannan ne malamai suka yi sabani a kai a nan ne malaman sunna suka yi sabani in ka duba umdatul qari din sharh sahihul bukhari na 32 shafin 197 da littafin al-maqasidul hasada mujallad na farko shafin 278 da subulus salam littafin al-imam sana'ani a mujallad na hudu shafin 166 lallai za ka tarar da saɓani da malamai suka yi game da alhaddul uswa lil jiran mecece iyaka ta ƙarshe tunda Allah ya yi umarni mu kyautata wa makwabtanmu na kusa da na nesa to zuwa ina ne za a ce dan baka kula da mutum ba baka yi laifi ba a wajen Allah al Abu Hanifa yace humul mulasikuna wanda gidansa ya mannu da naka wanda shine kadai makwabcin da Allah ke magana a kansa in dai gidanka bai haɗu da nashi ba to wannan kuma ba ka'ida ba ce ka kyauta kamar wato ba a ce mai yana cikin makwabtanka na kusa ana sa shi ne a na nesa waɗanda ko da baka yi musu ba laifi ka duba bada'i'us sana'i a mujallar na bakwai shafin ɗari uku da hamsin da ɗaya da bidayatul muktadi da ake cewa littafin masaba ta al-imam abu hanifa mujallar farko shafin 261 amma al-imam shafi'i yana cewa haddul jiwari na dara min kulli janibin makwabta gida arba'in ne ta kowane gefe gefen dama arba'in hagu arba'in gaba da bayan ka arba'in in ka duba littafin da ake ce ma alhawul kabir mujallar da bakwai shafin ɗari biyar da talatin da imamu mawardi yana cewa wa mazhabu shafi'i annahum mal nusibu ila sukna mahallatika fi kaunihi sani wato al shafi a magana ta biyu yana cewa idan gidajen ba za su wuce adadin haka din ba misali kamar mutanen ƙauye to duk ƙauyen gaba ɗaya makwabta ne ko da shi ne fahimtar al shafi. ka duba littafin al-majmu'u sharh al da al-fatawa al-kubra na littafin al-imam al-haytami amma kamar al-imam ahmad bin hanbal akwai riwaya biyu da aka samu gurin shi riwaya ta farko ita ce shi ma ya goyi bayan abin da alimamu shafi Shafi'i yake faɗa arba'u na daren min kulli janibin wanda ya zo cikin littafin almuguni na ibnu kudama yana kuma littafin almu'bdi a mujallar na shida shafi na talatin da tara sharh muntaha al-iradat mujallar na biyu shafi na hudu da sittin da da tara kashaful kina littafin alimamu Bahuti mujallar na shafi na uku da da sittin uku. kauli na farko al-Imam Ahmad yana cewa gida 40 ne da shi da al-Imam Shafi'i 40 gaba da baya kudu da arewa a kauli na biyu kuma yana cewa gida 30 ne gaba da baya kudu da arewa wannan yana cikin al-Isaf mujallal na bakwai shafin 183 amma in ka dawo mazhabar al-Imam Malik bin Anas yana cewa la hadda li zalika mafaftaka ba shi da iyaka in ji al-Imam Malik wannan yana cikin ahkamul Qur'an littafin Ibn al-Arabi fassarar wannan aya da muke karantawa mujallal zabi da 360 ibn al-arabi yana cewa haddul jiwari fi riwayati ba'dihim marfu'an ila 40 daran wasu malaman sun daga adadin gidaje har sun kai arba'in gaba da baya kudu da arewa ake cewa makwabtanka ولم يثبت min kulli jihati wa hada da'awa la burhana alaiha. Ibn al arabi yana cewa waɗanda suke dogaro da cewa gida arba'in gaba da baya kudu da arewa ba su da wata hujja da za a dogara da ita wallazi ya tahassalu inda nabar anna jara lahu marafi in kai la'akari da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda ayar alqur'ani ta nuna shi makwabci yana da matakai kamar yadda Allah ya faɗa aljaru zil qurba aljaru julub makwabci na kusa makwabci na nesa abinda aya take nuna maka makwabtaka na da matakai wannan shine zahiri nassin alqur'ani al-awwal in aka ce makwabci na kusa aljaru zil zahirin magana shine almulafaqa wanda gidanka yana haɗe da nashi wanda shine zahiri nassin alqur'ani wasani sannan kuma fasara ta biyu me ake nufi da makwabci na kusa almukhalafa wanda hulɗa ma ta haɗa tsakaninku idan hulɗa ta haɗa tsakaninku shi ma makwabcinka ne bi an yajma'a kuma masjidun masallacin ku ɗaya tun da masallacin ku ɗaya makwabcin ka ne ko da a ce ba gidan ku ɗaya ba an majalisin ko kuwa majalisin ku guda ya zama su duk inda kuka tashi kuna da wani wurin zama wurin zaman nan naku ɗaya ne to wannan shi ma makwabcin ka ne ko da unguwan ku daban ce aw buyutun ko kuma gidajen ku ya haɗa ku to wannan duka yana ƙarƙashin fassarar aljaru zil qurba kuma babu shakka gaskiya ne domin idan ya zama mutum aiki ya haɗa ka da shi kana tare da shi a ofis misali daga safe har yamma gobe ma za ku haɗu jibi ma za ku haɗu wanda ma kake makwabtaka da shi a gidanka ba ka mu'amala da shi da kyau kamar yadda kake mu'amala da wancan mutumin kaga kenan ya zama shi ma makwabcinka na kusa da kai amma ba ta abinda ake cewa almulafaka ba ya zo ne ta almukhalafa yanayin cuɗanyar da kake da mutane ta wajen cuɗanya wannan ya zama makwabcinka ibn al-arabi yace to duk waɗannan ya ta'akkadul haqqu al muslim hakkin yana da ƙarfi idan ya kasance mutumin nan wanda yake kusa da kai ɗin nan musulmi ne idan ya kasance wannan mutumin da gidansa yake jikin nasa musulmi ne hakkin yana da ƙarfi hakanan kuma kana hulɗa da shi ma ta wajen masallacinku ko majalisinku ko a gidaje ko wurin aiki misali sana'ar ku guda idan ya zama musulmi ne to hakkinsa ya fi ƙarfi akan duk wani ɗan adam da kake mu'amalar shi idan kuwa ba musulmi bane fa ya buƙa asluhu ma al-kafir wal muslim yana nan akan asalinsa na kyautata makwabtaka da shi amma hakkinsa bai yi ƙarfi ba domin ya ta'allaka da wani sharadi shi musulmi dole ne ka kyautata mar har abada amma kafiri fa akwai sharadi game da zamantakewar ka da shi da zaran an samu wannan sharadi ya faɗi kenan kuma wannan kyautatawan takau wa kad ya kunu ma'al asi bi tasattur alai ka duba sharh zarqani ne, al-muwatta ibnu qudama ya yana daga mazhabar al-imam ahmad bin hanbal yana faɗa a cikin littafin sa al-mughni mujalladi na 6 shafin 578 da sharh al-kabir me yasa mazhabar al-imam ahmad bin hanbal da al-imam shafi'i suke cewa ka gida arba'in ne ibn ya ce saboda muna da hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul jari arba'una daran hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza yaminan wa shimalan wa qaddama wa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira hakkin makwabci gida arba'in ne sai manzon Allah ya ce ta nan da nan da nan da nan manzon Allah ya ce dama hagu gaba da baya wato an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirga gidaje arba'in gaba da baya kudu da arewa a hadisin abu huraira cewa waɗannan mutanen su ne makwabtanka ibn kudama ya ce wa hada nassun an samu nassin hadisi na manzon Allah la yajuzu al-udulu an in sahha bai kamata a kauce ma hadisin manzon Allah ba amma sharadi in ya inganta wa in lam yathbutu al-khabar in kuwa hadisin bai tabbata ba kaga shi kansa yana yana tunanin hadisin bai tabbata ba fal jaru huwa al idan hadisin bai tabbata ba to babu shakka babu adadin gidaje kenan illa kawai makwabcinka shine na kusa da kai eh, me ake yi da na kusa wa yurja'u fi zalika ila al-urfi shikenan sai a tambayi mutanen kowane gari a fahimtar ku a garin ku waye makwabci yanda kuka fahimta a garin ku to abinda Allah yake nufi ibnu qudama ya faɗa haka kuma babu shakka abin da ya faɗa din nan shine abin da al-allama ibnu usaymin ya faɗa a sharhu riyadus salihin sharhu riyadus salihin na ibnu usaymin yana mujallar na farko shafin 364 yana cewa wa qad warada ba'd al-athari an samu wasu labarai bima yadullu ala anna jari 40 daran min kulli janibin makwabta gida 40 ne ta kowane gefe an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka Da ibn al-usaymin yace wala shakka anna al-mulasiqa lil bayti jar babu shakka duk wanda gidansa ya mannu da naka makwabci babu shakka babu ma sabani wa amma ma wara zalika amma bayan gidan da yake jikin naka to shin suna zama ka ko ba sa zama nan ne aka samu sabani tsakanin malamai fa in sahhatil akhbaru bidhalika an nabi sallallahu alaihi wasallam idan hadisin ya tabbata daga manzon Allah cewa gida arba'in ne dama hagu gaba da baya fal ma ja'at bihi to gaskiya ita ce abin da manzon Allah ya kawo wa illa in ku hadisin bai inganta ba fa innahu yurja'u fi zalika ila al-urfi ana komawa ne ga al'adar mutanen gari kowane gari za a tambaye su ko a garin ku waye makwabci saboda kowaɗanne mutane da irin al'adarsu fama abdahu nasu jiwaran fa huwa jiwaru abinda mutanen gari suka ce makwabtaka ne to wannan ya tabbata makwabtaka ne wannan hadisin da uh, ibn qudama yake magana a kai, hadisin da ibn al yake magana a kai, hadisin abu huraira riwayar al-imam abu ya'la ne a cikin littafin sa musnad hadisi na 2982 sai dai kuma malaman hadisi sun ce wannan hadisin bai inganta ba tun daga kan al-hafiz ibn hajar a littafin sa at-talqit al-habir mujallal na uku shafi na ɗari biyu da bakwai da kuma قول محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى littafin sa silsilatu da'ifa hadisi na 277 albani yana cewa wa kullu ma ja'a tahdiduhu duk wani hadisin da ka ji ya zo daga manzo ana kirga gida arba'in da'ifun la yasihu hadisin bai inganta ba don haka menene ake nufi da makwabci sai ce fa zahiru anna sawaba tahdiduhu bil urfi gaskiyar magana ita ce ba a gane makwabci sai an tambayi mutanen gari abinda mutanen gari suka sani da cewa wannan shine makwabtaka ta wannan shine Allah yake nufi makwabcinka idan mutanen gari suka ce wani ai ba makwabcinka bane a nasu al'ada To wannan ma ba makwabcinka bane yanda Allah madaukake bayyana Allah madaukake ya sa mu gane don haka fahimtar alimam Malik bin Anas ita ce gaskiya babu iyaka game da makwabtaka abinda fahimtar jama'a ta nuna musu cewa wannan shine makwabci to shine wanda Allah madaukake yake nufi da makwabcinka amma na kusa ittifakan shine wanda gidansa ya haɗu da naka ko ko ya zamanto mu'amalar ku ta zama guda wanda shi ake cewa jar zil qurba matsala ta takwas ce hikimar kyautata makwabtaka gaba ɗayanta kamar yadda muhammad rashid ribawa yake faɗa a tafsirin mana babu shakka kyautata makwabtaka ɗin na in ka zo na kai tunani mai zurfi ka san ba banza ba Allah madaukake umarni da shi tun daga annabin farko tun daga annabin farko har zuwa ga annabin ƙarshe Allah madaukake yi umarni a kyautata makwabtaka me yasa umuman Allah ya yi wannan umarni saboda gaba ɗaya rayuwar ɗan adam ba ta daɗi idan bai yi dace da makwabci ba duniyar gaba ɗayanta ba ta maka daɗi saboda haka wato nutsuwarka da samun kwanciyar hankalinka shine kana da makwabci na ƙware wanda muhammad rashid riba yana cewa aljiwaru barbu min turubin karaba makwabtaka wani nau'i ne na dangantaka fahiyar kurmin bin nasabi wannan dan uwanka ne wanda kun hada jini me ya hada ku shine dangantaka ai uwanka ne ko kaninka ko bafanka ko kawunka wa huwa qurbun bil makani was sakan wannan kuma fa abin da ya hada ka da shi wajen aikin ku guda ko kuwa a'a unguwar ku guda ya zama tuka gidanka ga nashi wa kad ya al-insanu bi jarihi al Muhammad rashidu Riba yana cewa mutum yakan samu wato nutsuwa da makwabcinsa da taimako ta wajen makwabcinsa ma la ya anasu bi nasibihil ba'id wanda ba zai iya samu irin wannan taimako ko nutsuwa da haɗin kai a wajen ɗan uwansa na jini ba wato makwabcinka ya fi amfana ka a rayuwa fiye da ɗan uwanka ma na jini yana cewa wa yahtajan ila ta'awun wa tanasu saboda duk wanda aka ce yana cikin gidanka to kuna buƙatar haɗa kai da keniya ma la babu amsiba allazina tana'at diyaruhum irin taimakon da dangi ba su nema wa dangi waɗanda su sun yi nisa misali kai kana gwagwala da yan uwanka na jini suna kano ba mamaki sai an shekara kafin ba haɗu amma wannan makwabcin naka haɗuwarka da shi saboda makwabtakan da kuke wato ya zama to kusan kukan haɗu kuna mu'amala da sauran abin nan a shekara kwanaki mafiya yawa to sai zaman to amfanar da kake yi mu'amalar ka da wannan na kusa da kai ya fi ma tasiri akan mu'amala da kake da ɗan uwanka na jini wanda kun haɗa uba ɗaya uwa ɗaya amma kuma ba kwa gari guda ba kwa makwataka da juna ke don haka yasa makwabci yake buƙatar taimakon ɗan uwa makwabcinsa ma la yahtaju al-antiba alladhina sana'a diyaruhum fa idza lam yuhsin kullu minhuma bil akhar idan aka waye gari kai baka kyautatawa makwabcinka shi ma bai kyautata baka lamya yakun fihi ma khairul irin sa'irin nas babu kuma sauran alheri da wani mutum zai samu a cikin ko biyu din muddin makwabcinka ya rasa alherin ka to kuma duniya ta yi asaran alherin ka in ji wannan malami wa qad thabata al-amru bil ihsan fi mu'amalati al-jari ghayr al-muslim fi ahadith ukhra da musulmi da kafiri duk daya kyautata mu'amala gare su in ji muhammad rashid riba yana cewa ka ahadithul wasaya al mutlaqa kamar hadisai da suka zo na cewa Allah ya yi wasiya a kyautata wa makwabta eh, mala'ika jibril ya dinga wasiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya tammali za a sa makwabci a cikin masu gado sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana wani irin makwabci ba shine malamin ce to kaga wannan ya nuna maka cewa makwabtan gaba ɗaya ne da dai a ce musulmai ne kadai tunda manzon Allah ya sani kana makwabtaka da musulmi kana makwabtaka da kafiri amma bai bambanta ba wal waqa'iqul mu'ayyana ka iyadati sannan ma in ka dubi tarihin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya tashi ya tafi gidan bayahude ba domin komi ba sai don yaron bayahudan ba shi da lafiya manzon Allah ya zo gidan shi me yake nuna maka hakki na makwabtaka manzon Allah ya tashi ya tafi gidan bayahudi jari jarihil yahudi saboda ya ga yadda yaron makwabcinsa bayahudi ne ba shi da lafiya manzon Allah ya tafi gidan bayahudan saboda ya ga yadda wannan yaro kuma ya ba shi dama ya shigo manzon Allah ya tallata masa musulunci yaron yana kallon babansa ya kalli manzon Allah sai baban ya ce ka amsa wa abul qasim wannan yaro ya amsa ya furta kalmar shahada saboda ne saboda kyan halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida makwabcinsa wanda ba musulmi ba ba yahudi yaro ne bai da lafiya ba ma babban mutum ba manzon Allah da ya zo gaida shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so yayi amfani da dama ta ƙarshe tunda mutumin da ya zo ba shi da lafiya kaga ana tsammanin wannan mutumin ya fi kusa da lahira ta daidai wannan lokaci ya kamata a ce an tallata addini ga irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bukaci ya furta kalmar shahada ya karba addinin musulunci yaron yana tsoron babansa don haka sai ya kalli fuskar baban ya kalli manzon Allah ya kalli fuskar baban ya kalli manzon Allah amma baban sai ya ce ajib abal qasim ya ce ma yaron ka amsa wa baban qasim ba yahudi makwabcin manzon Allah ya ce ka amsa wa baban qasim don Allah ku lura shi fa bai musulunta ba amma yake umurtan yaronsa ya amsa wa annabi Muhammad ya karbi addinin musulunci wannan yaro ya furta kalmar shahada Allah ya amshi ransa manzo Allah ya fito gida yana cewa na gode ma Allah da ya ceci rai wannan yaro a dalili na na gode ma Allah da ya ceci ran wannan yaro daga shiga wuta a dalili na amma shin idan manzon Allah baya kyautata zama da kafirai makwabta anya wannan ba yahuda ma zai bashi damar ya shigo gidansa anya Bayahudan nan zai bashi damar yaron nan ya karɓi addinin musulunci a hannun manzon Allah ba zai taɓa yiwa ba to ku lura da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da irin yadda ya karantar da mu yanda ake zama da makwabta mu kiyaye kamar yadda na faɗa domin kowanne mu wallahi Allah zai mata tambaya a ranar tashin kiyama saboda hakki matsala ta tara ita ce turkul ihsani ilayhi Muhammad Rashid Riba yana faɗi yana cewa idan ka dubi rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya ga hadisai da ya magana a kyautatawa makwabta ya kawo su al-mutlaqa in ka dubi al-waqa'i'ul mu'ayyana amma samu labari ayyanannu waɗanda shi kansa manzon Allah ya kyautata makwabtakarsa da kafirai kamar misali ka eh, eh, iyadatihi liwaladi jarihi yahudi kama ja'a fi sahih mecece hikima a nan da Allah madaukake mana wasiya game da hakki na makwabtaka wal muradu bil jari min man tujawiru ko ana cewa in an ce makwabci wanda ke kusa da kai wa tara'a wajhuka wa wajhuku saboda wannan mutumin makwabcin naka shine wanda kuke haduwa da shi a kullum akalla kusan kullum sai kaga fuskarsa ya gana ka ya tara'a wajhuka wa wajhu ka gan shi ya ganka fi guduwika aw rawahika ila darika ko dai lokacin da zaka bar gida ko lokacin da kake dawowa kaga babu dan adam kenan wanda zamansa yake zama barazana gare ka kamar makwabcinka saboda babu wanda kake yawan mu'amala da shi yana yawan ganin ka in samu ne yana gani in rashi ne yana gani to babu fa mutumin da zaman ku yana zama barazana mai girma kamar makwabcinka fa yajibu an tu'amila man tara wa tu'ashir bil husna don haka yasa wajibi ne wannan wanda ke ganin ka fita ya ga ka dawo ya ga ka samu ya ga ka rasa wajibi ne ya zama kana kyauta samar in banda haka idan ma za a cutar da kai ne babu wanda ya fi sanin sirrinka kamar shi idan ka kyautata mar fatakuna fi rahatin ma'ahu lokacin zaka zauna ka samu hutu ka samu nutsuwa ka kwanta ka yi bacci baka tunanin makwabtan ka dinnan za su cutar da kai saboda kana da nutsuwa da su saboda kyawun mu'amala da kake da su wa yakunu fi rahatin ma'aka hanyoyin da ake kyautata wa makwabci shine abin da Sheikh Muhammad bin Abi Jamra yake faɗa wanda muka ce shekaru 834 da da mutuwa Allah madaukake masa rahama ya gaya mana kyautata wa makwabci yana zuwa ta hanyoyi guda biyu ne a karantarwar annabi muhammad mu bayyana tsurkal ihsan ilai idan an ce a kyautata wa makwabci hanya biyu ce kacal na ɗaya ya hasilu jun tisali wasiyyati bihi bi isali durubil ihsan ilaihi bi hasabi taqa ya amfana da kai shine a dunkule makwabcinka ya amfana da kai wannan shine ka kyautata zama da shi ta yaya makwabcinka zai amfana da kai bi hasabi tsaka gurgurdan abin da ka iya In ma alhadiya ta bashi kyauta In ma assalam ta haduwa ayi kallama ma baka da komi kenan a dai akalla duk sa'ilin da aka haɗu ya zama ana sallama da juna in musulmi ne wa talaqatul wajhi inda liqa'ihi duk sa'ilin da kuka haɗu ka sake mar fuska musulmi ko kafiri wa tafaqqudi halihi ka binciki halinsa wa mu'awanatihi fi ma yahtaju ilayhi ila ghairi zalika da zaran ya nemi taimakonka ka bashi waɗannan amfanar da kai masa ya amfana da kai wannan shine ka kyautata zama da maƙwabcinka saboda ya amfana da kai abu na farko kenan na biyu fa kaffu asbabil aza'an ka tsare duk wata kofar da wannan mutumin wata cuta za ta iso gare shi ka tsare duk wata kofar da wata cuta za ta iso ga wannan makwabcin naka ala ikhtilafi alwa'i, wannan malamin Muhammad bin Abi Jamra yana cewa ala ikhtilafi alwa'i, wace irin fitina wace irin cutarwa yake kowane irin fitina ya zamanto ka kange makwabcinka kowace fitina ba ta iso gare shi ba wannan fitina hissiya kanat au ma'anawiya wannan fitina din ta zahiri ne ko ko fitinan nan ta baɗini ne akwai fitinan baɗini akwai fitina ta zahiri fitina ta zahiri shine ya zamanto kana zagin sa kaga wannan a zahiri kowa ya gani ya san cewa kana cutar da makwabcinka tunda zaka zaka zage shi ko ko kai hanyar da zai zamanto mutumin nan asara ta same shi ta kowace fuska to ka cutar da shi ta zahiri cutarwa ta baɗini shine ya zamanto akwai hasada tsakaninku akwai gaba tsakaninku ba kwa gaisuwa ka kana cutar da shi ta baɗi ba ma ko da zahirin bane saboda wannan kadai yana iya sa mutum ya sai da gida kamar yadda wani malami yake magana yana cewa ai kyawun makwabtaka ke sa mutum ya sai gida a unguwa idan baka yi dace da makwabcin kware ba gidan komai kyansa dole ka bar shi dole ka tayar da wannan gida ko ka kyautar ka bar ma unguwa saboda haka adawa da wannan makwabcin naka kana cutar da shi kenan ta baɗi wannan malamin yace ala ikhtilafi anwa'il adha hissiyya kanat aw ma'nawiyya ka duba fathul bari sharhu sahih al-bukhari littafin ibn hajar al-asqalani mujallal na goma shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu waɗannan su ne abubuwa guda tara waɗanda ya kamata duk musulmi ya sani game da hakki na makwabtaka wanda Allah maɗaukaki ya sha'anta mana a cikin littafinsa kuma yana da kyau mu sani wannan hukunci wannan hukunci da muka faɗa na kyautata wa makwabci malamai suna cewa yana cikin abin da ake kira al menene ake nufi da al saboda ayoyin alkur'ani sun zo kashi kamar yadda ibn al ne yake faɗa ayoyin alkur'ani sun zo kashi biyu kashi guda ana kiransu al-mukkam kashi guda ana kiran su al-mutashabi wal muradu bil muhkam huna al-wadih al-bayyin ahadin ma'ana duk wani hukunci da yazo a alqur'ani kaji an ce ma wannan hukunci ne al-muhkam yana nufin hukunci ne wanda baya kuya ga kowa duk wanda zai karanta alqur'ani ko ya karanta hadisin manzon Allah bai bukatan fassaran wani malami ya san abin da Allah yake nufi wannan shi ake cewa al muhka ibn al-musaymin yace mithlu samai wal ardi kamar kai ne a cikin al-qur'ani kana karanta al-qur'ani sai a ce maka sama yanzu kana bukatar wani malami ya nuna ya gaya maka me sama ko kuma a ce maka ƙasa ai ba sai an fassara maka me ƙasa ba ko ko kaji an ce an-nujumu al-jibalu ash-shajaru ad-dawab wa ma ashbaha kana karanta al-qur'ani sai kaji an ce taurari sai ka nemi malamin ya ake nufi da taurari abu ne fahimtacce kowa ya karanta ya sani idan aka ce itatuwa aka ce dabbobi wannan shi ake cewa al-muhkam wanda baya bukatan fassarar kowa li'annahu la ishtibaha la ishtibaha fi ma'anahu babu wata rikita rikita a cikin ma'anarsa domin abin da ke iya rikitar da hankali shine wanda ake neman malami yi bayani a kai. to aya da ta yi magana game da hakki na makwabtaka malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa aya ce muhkama me ce muhkama ba ta buƙatar wani malami ya mata wata fassara na daban saboda Allah ya riga ya yi maganarsa manzon Allah ya riga ya fassara sahabban manzon Allah sun yi bayani don haka duk mutumin da zai zo ya kau da kai daga al-muhkam babu shakka wannan mutumin sai ya kawo maka hujja da ta kai karfi na al-muhkam Allah ya sa mu gani Abin da ake cewa al-mutashabi fa ya al-ayat allati yashtabihu ma'naha ayoyin alqur'ani kashi biyu ne akwai al akwai al-mutashabi al-muhkam shine wanda hukuncin sa a fili yake kowa ya karanta ya sani baya bukatan bayani amma al-mutashabi fa shine wanda yake da rikitarwa wanda Allah madaukake mana gargadi game da al-mutashabihat na al amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wannan shine almutashabihat ayar da aka ce maka almukamci to wannan aya wajibi ne ka yi riko da ita har zuwa mutuwanka babu wata ayar da za ta goge wannan aya al-imam al-qurtubi in ka duba tafsirin wannan aya yace ayan nan tana cikin al-mukaba akwai littafin da ake kira al-baharul muhit ba tafsirin abu hayyan ba al-baharul muhit littafin usulul fiqh littafi ne na usulul fiqh littafin abu abdullahi badruddin muhammad bin abdullahi zarakshi eh, ko a ce mai azzarkashi wannan yana cikin daɗaɗɗun malamai na ahlus sunna Allah ya ji kansa a littafin ya rubuta saboda karanta da usulul fiqh yana cewa inna muhkamal qur'ani yu'malu bihi duk wata aya da ta zamanto muhkama ce cikin alqur'ani wajibi ne aiki da ita amma idan aka samu almutashabihu yu'malu bihi wajibi ne kai imani da ayan wa yuqafu fi ta'wilihi illam yu'ibhu dalilun qati in dai hujja bata tabbata gare ka ba to aya da ta zamanto mutashabiha ita wannan aya ka kame bakinka game da ita shine mafi dacewa amma da zarar an ce maka wannan aya muhkam ce wato Allah madaukaki ya riga ya zartar da hukunci a cikin ta to wannan aya babu abin da ya rage illa kawai kai aiki da ita ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na goma shafin ɗari ya kawo maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa al-muhkam mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtaj ila bayani ayar alkur'ani da zaka karanta bayaninta ya fito a fili baya buƙatar sai ka je neman fassara wani malami wannan ita ce ake kira al-muhkam ku duba yadda Allah ya faɗi hakkin makwabci a cikin ayar nan wal jari dil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jamb eh, ya fi maimaita kalmar makwabci akan ma sauran kalmomin da aka kawo cikin wannan aya saboda tabbatar da hakki da ke tsakaninka da wannan makwabci fala yasqutu hadha wajib don haka wannan wajibi na kyautata wa makwabci makwabcin na kuma musulmi ne ko kafiri baya faduwa sai fa idan wannan makwabci kafirin na ɗaya ya yi ta'adi ga musulmi kaga kenan shi da kansa ya kada hurumi da ke tsakaninka da shi me Allah mutsuke faɗa mana a cikin alqur'ani yana ce mana ah, wa man ihtada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ta ihtada wanda ya muku ta'adi to wannan Allah ya ba ku dama ku rama kana nan da makwabcinka wanda ba musulmi ba sai ya zama to shi ya kada wannan wato wajibcin makwabtakan da ke tsakaninka da shi ko kuwa ya kasance abinda Allah ya faɗa mana a suratul mutahida inna ma yanhaqumullahu 'anil ladina qataluukum fid din الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين kuna zaune lafiya sai makwabtan suka auka muku to kaga su suka jefar da ainihin wancan wajibcin hakkin da ke tsakanin ku da ku ba ku kuka fara ba abinda manzo Allah ya faɗa almuslimuna ala shurutihi wannan hadisi yana bukhari yana haditafan hadisai da yawa musulmi baya saba ka'ida in ji manzon Allah musulmi yana riƙe sharadi kafiri shi ke jefa da ita kafiri shi ke wasa da sharadi na zamantakewa tsakanin mutum da mutum إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في ديني وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم abin da ya sa na faɗi haka saboda akasarin musulmai mun yi jifa da hakkin makwabtaka wanda ke tsakanin mu hatta da kafirai ba ma tsakanin mu ya mu musulmai din ba za ka samu rigimar addini ta shiga tsakanin musulmi da wani kafiri a wani gari na'am waɗannan ayoyi sun tabbata a kan wancan kafirin shin kafiran da kai kake zaune da su ayoyin nan sun yi hukunci a kansu ba ba su yi hukunci a kansu ba saboda Allah madaukake yace la Allahu anil ladina la yuqatilukum eh, eh, eh, la yuqatilukum fi dini Allah madaukake bai hana ku ku kyautata zama da waɗancan waɗanda ba su yi faɗa da ku ba to kuskuren da jama'ar musulmi suke zaka samu muna kirgan gawa ya an gari hankali irin na kafirai shi shine kuma da yawa musulmai suka ɗauka domin abin da kafiri yake so shine ne zama to kirgan gawa idan ka kashe goma ne in kashe ishirin su su kashe talatin mu mu yi hamsin shi kuma Allah ba wannan bane sha abin da yake nema abin da Allah ke so shine wanda ya yi riko da shari'arsa Allah ya samu gari me ake nufi da wakafa Allahu mu'minina al-qital idan yau dara ce kafiri ya iya Allah ya isar maka tun da hukunci bai fito na zahiri ba amma idan hukunci ya fito a zahiri to lokacin da za ka yi aiki da shi saboda haka da zaran an ce ai kafirai sun auka musulmai wuri kaza sai mu auka kafirai anan la idan mun yi babu shakka akwai sauran amsa a gabanmu a ranar tashin kiyama domin Allah ya ce inna ma yanhakumullah menene ake nufi da inna ma ya zamanto wanda bai takale ka ba babu mamaki shi kansa bai sha'awar abin da ake a wancan gurin to sai aka waye gari da musulmin da kafiran gaba ɗayan mu mun sake dokar Allah maɗaukaki shi yasa sai Allah ya kyale mu da su mu ga gudu ruwan saboda da mun yi riko da dokar Allah wallahi da ya isar mana idan kafiri ya dogara da yaudara to Allah maɗaukaki ya san sirrinsa kuma ya san zahirin shi Allah ya sa mu kiyaye wannan adalci Allahumma ja'alna min alladhina yuhsinuna ila jiranihim shi yasa Allah madaukaki ya kawo kalmar nan a matsayin wasiya wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da Allah da komi wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu wa bil qurba ma'abocin kusanci gare ka na dangantaka shi ma ka kyautata masa wal yatama marayu a kyautata musu wal ne talakawa a kyautata musu waljari jari qurba makwabci na kusa wal junubi da makwabci na nesa wa sahibi bil jambi da wanda yake aboki na gefanka shi da wanda kuke zama tare wabni sabili da matafiyi wa ma malakat aymanukum da ma abinda hannuwanku na dama suka mallaka muku sune bayi waɗannan duka Allah ya wajabta kyautatawa a kansu wanda muka fara magana da hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ta'ala katabal ihsana ala kulli shay inji annabi muhammad Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komi ba ma dan adam ba hatta dabba shi yasa manzon Allah ya ce koyan ka zaka yi don Allah a same ka da tausayi ka wasa wukan kafin ka yanka dabba saboda rayuwar musulmi akan al-ihsan yake ka kyautata tsakaninka da Allah ka kyautata ma iyaye ka kyautata wa dangi ka kyautata wa marayu ka kyautata wa talakawa wal jari zil qurba wal jari wa sahibi bil jalbi idan muka zama mu ne gishirin duniya muna da kyawun hali ana cutar da mu amma mun tsaya akan doka wallahi za ka yi mamaki yadda Allah ya faɗa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja amma yadda aka waye gari suna so mu zama mahaukata yadda su ma suka zama Allah ya kare mu wa ba'd al-wasiyya bil ihsan hazzara ma yufaduha Allah ya yi mana wasiyya mu kyautata to kuma akwai kishiyar kyautatawa shi yasa aya ta gaba ita ce aya ta 36 Allah madaukake ya ce mene الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكفرون يكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين يبخلون وأن سكي روى kaga an yi umarni ku kyautata wa iyaye dangi marayu makwabta da musakai talakawa matafiya to kuma akwai waɗanda su umarninsu shine a dinga rowa shi Allah ya yi umarni ku kyautata akwai waɗanda kuma yabkaluna suna rowa wa umaru na nasu bil bukuli suna umurtan mutane su riga rowa wa yaktumuna ma atahumullahu mai fadlihi suna koyi abinda Allah ya ba su na falalan shi duk wata falala da Allah ya baka karka ya daka koyi dan wannan aya tana hana wa yaktumuna ma atahumullahu mai fadlihi suna koyi abinda Allah ya ba su na falalansa me ake nufi ilimi duk wani ilimin da Allah ya baka karka koyi ilimin nan na sanin magunguna da sauransu yanzu da a ce kakanni da iyayenmu sun rubuce ilimin da suke da shi game da cututtuka wallahi da mu da bukatar magungunan turawa da suke shigo mana a yau saboda dukkan magunguna Allah madaukaki ya riga ya sanar da iyayenmu da kakanninmu muna da su ta amma matsalar da aka matsalar da muke tare da ita shine rowar ilimi za ka ga mutum ma har 'ya'yansa da jikokinsa ya mutu rawan ilimin ya mutu da abin shi amma kakansu an sani duk garin ba mai magani kamar shi amma inda za ka tambayi 'ya'yansa ko jikokinsa ina ilimin maganin nan wai bai karanta da mu ba ya tafi da abin shi so wannan ba karamin kuskure bane saboda Allah ya haɗa shi da rowan dukiya a aya guda allazina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli suna rowan dukiya suna umurta ayi rowa wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi suna koya ilimin wata falala da Allah madaukaki ya ba su idan Allah ya baka ilimi wannan ilimi Allah ya baka ne saboda kai ma ka ci riba duniya da kiyama idan ilimi ne na sanin magani Allah ya baka damar ka samu ladan al'umma saboda duk wanda ya warke a dalilin ka kana da ladan shi kana da ladan shi ka amfanar da shi to amma ya zama to ka mutu da wannan ilimi jama'a ba su amfana da shi ba wannan babu shakka ruwa ne yana daga cikin abin da Allah zai wa mutum tambaya a kai a ranar tashi kiyama domin Allah ya maka kyauta kyautan da bai kamata a koye ta ba ilimi ba a koye shi wanzar da shi ake idan ya zama ka koye to babu shakka ka saba wa hikimar Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga wannan dalili yasa ga turawa duk abin da suke ana yin shi ne a rubuce Ah, ilimin nan da turawa na rowansa da ba mu samu ba sai zama to duk kere-keren da kaji ana yi a duniya babu wani ilimi da ke boye duk wani ilimi da hito na technology za ka ganci a rubuce ki ki inda suna rowa duniya za ta karu da duniyar ba ta ci gaba ba amma idan Allah ya baka wata basira ka gano yadda za a kirkiro wani abu sai ka rubuta wannan ilimi ka koya wa jama'a jama'an nan da zaka koya ma kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa fawqa kulli dhi ilmin alim kai ka kawo abin amma sai an samu wanda kuma zai aminta abin fiye da ilimin da kai ka zo da shi kai ka kawo ilimin amma kuma zai wannan ilimi kwaskwari ma sai kaga ana ta ci gaba wanda shine yasa duniya take ci gaba ta wajen technology saboda ba a koyi ilimi ba amma wallahi da ana koyi ilimi da ba mu kai ko ina ba shi yasa kaga kullum ilimi yana karuwa na yau ya fi na jiya to haka ta sashin magunguna ake bukatar ya zama to mun rubuce akalla in ma baka karantar da mutane wannan ilimi baka rubuta shi saboda in mutuwa ta zo ɗanka ne ya samu wannan ilimi zai kuma ci gaba da karantar da mutane kuma ya zama sadakatun jariya ne gare ka saboda kai ka karantar da wannan ilimi kana samun lada a kai abin tunani a nan yadda Allah ya karasa wannan aya me yace wa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun yi tattalin azaba mai wulakantarwa ga kafirai azaba mai wulakantarwa ga kafirai kaga ana an fara magana da marowata marowatan na tafashin dukiya da kuma ilimi ƙarshen magana aka ce an yi wa kafirai alƙawarin azaba mai wulakantarwa me yake nuna maka kamar yana nuna maka ruwa tana iya kai mutum ga kafirci Rowa na kowace shi yasa ƙarshen magana ta zo a matsayin ana magana da kafirai fiha katsarun lil bukhli Allah yana tabbatar mana rowa abu ne mai haɗarin gaske amma duk da haka ayar ba ta nuna cewa marowaci yana iya siffanta da kafirci ba haka ake nufi ba akwai hadisin al-Imam Malik wanda ya zo a cikin littafin Muwatta hadisi na da da sittin biyu, hadisin Safwan bin Sulaim yace an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minu jabanan mumini yana iya zama maro matsoraci mutum mai imani ana iya samunsa da tsoro aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yace na amfare kuwa ana iya samun musulmi mai imani amma kuma da tsoro ashe jarumtaka ba wai ah, imani bane hali ne kyauta ce ta Allah don haka ana iya samun mutum da imani amma yana da tsoro wannan tsoro baya cikin abin da ke iya kawar da imani ga mutum faqila lahu aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakunu almu'minu bakhilan mu'mini yana iya zama marowaci faqala na'am manzo Allah yace kware kuwa mu'mini ana iya samun sa amma da mako baya san wani abu fita daga hannunsa ana iya samun mu'mini mai rowa faƙila da sai aka ce mai ayakunul mu'minu kazzaban shin mumini yana iya zama mai yawan ƙarya domin da yawa suna kuskure wajen fassara wannan hadisin sai a ce maƙaryaci la akwai bambanci tsakanin maƙaryaci da mai yawan ƙarya kazzaban siga ce mubalaga mai yawan ƙarya ake nufi ba kaziban ba wanda yake mai ƙarya abinda ake nufi a nan mumini baya taba zama da siffan mutum mai yawan karya yadda har za a bashi wannan shaida cewa wani makaryaci lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya mumini yana iya zama mai yawan karya fa kada sai manzon Allah yake la mumini baya zama mai yawan karya mumini yana iya zama mai tsoro mumini yana iya zama marubaci amma mumini baya zama mai yawan karya duba sharhin hadisin a cikin at-tamhid sharhin wannan hadisin na al-imam Malik at-tamhid mujallar na sha shida shafin ɗari biyu da hamsin da uku ibn abdulbar ya ce wa hadisin Hassan, wannan hadisin yana da kyau wa ma'ana ma'anahu abinda hadisin yake karantar da mu shine annal mu'mina la yakunu kazzaban mu'mini baya zama mai yawan ƙarya me ake nufi da mai yawan ƙarya yuridu annahu la yaklibu alaihi al a waye gari ƙarya ta rinjayi mutum hatta la yakadu yasduqu har ma dai ya kai wani hali da mawuyaci ne faɗi magana ta gaskiya wanda shi ake cewa kaza mai yawan ƙarya mutumin da ƙarya tarin jayi halinsa da zarar ya yi magana duk garin ko duk unguwan ko duk jama'an da ke mu'amala da shi sun san shi da wannan shaida ina ka ji magana a cewa ne faɗa kai da Allah ji da ita makareci wanda kowa ya sani to wannan siffar ba a samu tattare da mumini in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abdul barri yace haza laysa min akhlaqil mu'minin wannan baya cikin halayyar masu imani wa amma qawluhu ko da annabi yace fil mu'min annahu yakunu jabanan wa bakhilan mumini yana iya zama matsoraci mumini yana iya zama marowaci wannan ba yana nuna cewa rowa da tsoro siffofi ne masu kyau ba saboda haka yasa aka samu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasta'izu rasulullah minhuma manzo Allah yana neman tsari game da tsoro manzo Allah yana neman tsarin Allah game da hali na rowa wato kenan hali ne mara kyau amma duk da haka dai bai kai mutum ga kafirci ba bai kai mutum ga kafirci ba amma yana da haɗari me yasa Allah madaukaki ya kawo ƙarshensa ya alaƙanta shi da kafirci saboda nuna girmansa kuma babu shakka yana iya kai mutum ga kafirci matukar mutum ba ya kiyaye ba Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta da kurakurai da suka auku wasu 'yan tambayoyi da aka yi